wannan babu imamun bukhari ya ce babu liktisali inda dukuli makka babu yin wanka yayin shiga makka eh, an shar'anta yin wanka a cikin ibadu hakanan a cikin abubuwan da suka shafi wasu hukunce-hukunce yana daga cikin wajajen da ake wanka huwa alal istihbab akan kwadaitarwa walaysa alal wujub ba wai na tilas ba kaman wanka lokacin ihrami hakanan da wanka yayin shiga makka hakanan sunna mai karfi shine wanka na juma'a guslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin waɗannan hukunce-hukunce ne daga cikin abin da ake yin wanka a kansu قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن ألية قال أخبرنا أيوب النافي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي دواء ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك شو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكسن شيء إذن يشقى شكم هرم in an ce haram nan ana nufin iyaka na harami ba ana nufin ya shiga masallaci ba da in ya shiga harami tun daga kila tan'im kenan in ya wuce wannan iyaka ya fara inda ake kira harami to sai ya bar yin talbiya ma'ana yakan katse talbiya sannan sai ya kwana a wajen da ake kiran shi biyuwa waje ne kafin a kai ma'ana haram masallaci ma'ana cikin haram ne. sannan sai ya yi sallar asbahi ya yi wanka kuma an tambaye shi yakan ce mazala sallallahu alaihi wasallama haka yake aikatawa wannan zai zama sunna ne da haka ga wanda bai yi shi ba ba komai a kansa an gane ko Mana bai shafi aikin hajjinsa ba amma dai inda mutum zai samu ya yi shi ba a huwa al wa da akmal ne abin da ya fi cika Shi ne kuma ya fi fifiko inda da za a sami yin haka ne ƙada babu da kulu makka ta naharan aulailan babin shiga maka ko da ini ne ko kuma cikin dare ne shi ma al'afbal abinda shi ne ya fi fifiko wal'akmal in ba a samu hakan ba kuma ba laifi ƙala batan biyu sallallahu alaihi wasallama bi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ko ya kwana albayat shine wato mutum yayi kwanciya cikin dare amma da Allah ya ce a ja'ahum ba'suna bayatan aw hum qa'ilun albaya ne kwanciya ta cikin dare haka mazala sallallahu alaihi wasallam ya kwana a nan zibiwa eh, hatta asbaha har sai da gari ya waye sun madakhala makka ta sannan ya shiga makka wa kana ibnu umar radiyallahu anhu ma yaf'aluhu haka na abdullahi dan umar yana aikata ma'ana shiga maka wayewan gari kenan yana nuna huwa al-afdal eh, ila hikima a cikin wannan na farko shine a wancan lokaci akwai gajiya sosai mutum ne zai tafiya na kwanaki dole akwai gajiya tare da shi kuma zai shiga wani aiki ne na ibada kuma la shakka cewa eh, yin wanka din ila zai dan da kuma samun hutawa saboda aikin da zai je fuskanta na tawafi da sa'ayi aiki ne mai wahala to yayin da mutum yayi wanka kaga zai dan rage wannan gajiya din ta yi wannan shine hikima wallahu ta'ala a'lam shi yasa muka ce wannan din shine al-afdal wal akmal amma mutum bai samu yayi ba laisa alaihi shay ba komai a kansa in gane ko misali in ya shigo garin maka ne ya samu yayi wanka kafin ya je dawafi da sa'ayi ma'ana ya tsaftace jikin sahara. babu laifi a ciki قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله irin dai wancan hadisin kuma abdullahi dan umar shi ma haka yake kala babu min aina yadkhulu makka ta ina ya kamata mutum ya shigo garin makka ana ana shiga garin maka ta hanyoyi daban-daban tunda duka dai waje ɗaya ne ake haduwa ya dangana daga inda ka taso to inda ka taso ɗin ma ya dangana da hanyar da ka biyo in gane ko yanzu kamar misali ka ce mutumin da zai shigo garin nan ma'ana ƙwaryar garin nan idan ya fito ta hanyar mista ali ne ka ganye gada ma zai biyo ta farar gada in ya ga dama kuma zai yanke ta hanyar zariya ta hanyar zariya ma in ya ga dama zai yanka ta can ya gada biyu in ya ga dama ya biyo ta cikin afata ya dangana da inda zai shigo to haka nan garin maka take da hanyoyi to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hanyar da yabi ake ganin mafi cika shine in mutun ya bi ta wannan hanyar an gane ko shine mafi cika amma in bai bi ba wannan ba baya daga cikin hukunci na aikin hajji. wannan sunna ce haka ya aikata mutum ya aikata hakan ya yi ƙoƙarin bin sunna zai samu lada akan haka wa huwa al-afdal shine yafi cika قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana shiga garin Makka ta Ulya ma'ana wani hanya ne inda yake kaman wato eh, hanya ne tsakanin duwatsu ta yi wuyan sun kace zaka bi wannan hanya kaje ka samu da an fashe duwatsun an yi gini ila wani hanyar ma an yi gini aka yabo ya zama hanya a wannan. amma dai har yanzu akwai waɗannan eh, hanyoyi mutum zai iya bi akwai su a musamman ga wanda ya biyo garin maka ya buta abin nan hanyar asali guda ɗaya ta shiga garin maka tariko umar kura zai iya shigowa ta wannan hanya wanda ita ce hanya kai tsaye daga madina shigowa garin maka ya ga dama kuma zai iya gangarawa ya shigo ta abin nan ta kudai an gane ko duka hanyoyin shiga ne duk inda ya bi zai iya shiga wa ya kharuju min at sufla in zai fita kuma yakan fita ta ma'ana ƙasa ba ta hanyar da shigo ba ma'ana yakan canja hanya wannan kuma ya kasance kamar sunna nema a cikin ibadu masu yawa ko yana tafiya aikin haji ta wata hanya ya dawo ta wata hanya to ta yi hikimar da take cikin can ita ce a nan na farko wasu suna cewa shine yukathiru qutahu qutahu dan ya yawaita takunsa ya zama inda ya bi nan ba nan ya bi wajen dawowa gane ko wani yana daga cikin kimomin da malamai suka bayyana to almuhim mazalla sallallahu alaihi wasallam hanyar da yake shiga ba ta ita yake fita ba yakan shiga ta wata hanya ya fita ta wata hanya kala babu min aina yakhruju min makkah ta ina zai fita in zai bar garin makka قال حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وجند أكي كلا بطحاء مكة معنى ما زال صلى الله عليه وسلم هنا شقاقر مكة تونا معنى كدا وخرج من الثنية السفلى هنا بتاكمة ثنية السفلى قال أبو عبد الله شيني البخاري قال قال يجي كان يقال هو مسدد كاسمه قال أبو عبد الله سمعت يحيى ابن معين يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك أنا بابا ما لمن حديثي مسدد ابن مسرهد cewa ma ubali kutubi kanat indi au inda musaddad قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها شو لوكacin da yazo shiga maka ya shiga ta sama ne ma'ana ta saman garin maka ko kuma ta baya wa kharaja min asfaliha da zai fita kuma ya fita ta ƙasa gane ko domin maka har yanzu in ka je gari ne wanda yake da tudu yana da tuddai masu yawa saboda aka yana shiga ta tudu sannan kuma ya fita ta ma'ana ta gangara yakan canja hanya قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو مسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلى مكة shekarar da aka yi fatu makka wato manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta wannan hanyar da ya saba shiga din gane ko amma kuma da zai fita kuma sai ya fita ta irin wannan hanyar ma'ana a nan bai canja hanya ba gane ko amma a can ya canja hanya قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أمر عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا أعلى مكة wannan dai duk hadisan suna nuna ya shiga ta saman garin makka qala hisham wa kana urwatu yadkhulu ala kintayhima min kada'in wa kudan shi kuma hisham Ibn urwa duk hanyar da so yana shiga kenan kaga wannan shi yake nuna cewa abin dai ba wai wajibi bane amma dai shi ne mafi kyau inda mutum zai samu kala wa kana urwa wa aktharu ma kudu min kada amma dai asali ya fi shiga ta hanyar da mazala sallallahu alaihi wasallam yake shiga ne amma me yasa yake shiga ta nan Ya ce wa kanat aqrabahuma ila manzilihi ta fi kusa da masaukinsa. ta fi kusa da masaukinsa. shi yasa yake sabon kowace ya shiga قال حدثنا عبد الله حاتم عن هشام عن عروة أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله agwane yake nuna cewa ba wajibi bane yana shiga shi ta wannan hanyar ne saboda ya fi kusa da gidansa amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta daya hanyar ya bi kaga da a ce ya zama tilas ne dole ta canze shiga قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه دخل قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان أروة يدخل منهما كليهما أكثر, أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله كداء وقدا موضعان وجن غدابي ba waje ɗaya ba ne ɗankar wani ya ɗauka waje ɗaya ne suna ne to waɗannan hadisai abinda suke nuna mana ma'ana yanda tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallam yake sannan kuma magabatan nan hatta inda manzala sallallahu alaihi wasallam yake shiga waje ko fita suna kiyayewa ba dan komai ba sai dan koyi da shi dan su bibiyi abinda ma'ana ya aikata saboda alkhairin koyi da shi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiran kaga kuwa in dai har a cikin tafiyarsa za a yi koyi da shi to min babi aula cikin ayyuka na ibada da sauransu qala babu fardu makkata wa bunyaniha wannan babi zai magana akan falalan garin makka hakanan kuma ma'ana ginin garin makka ma'ana ya aka samu garin makka ko kuma gini gine-gine da aka yi maka'aba falalan maka yana da yawa kaɗan daga ciki abinda Allah maɗaukakin sarki ambata a littafinsa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da garin ko da ya ce wa hadal baladil amin ko haka nan la'uku su mu bi hadal balad a cikin garuruwa dai babu wani gari da Allah ya rantsuwa da shi sai garin makka wannan kuma yana nuna falala ne domin duk abin da Allah ya rantsuwa da shi yana nuna girman abin kuma Allah yana zaben abin da yake so ya yi rantsuwa da shi haka mutum ba zai zo ya rantsa yanzu da Jos ba duk sanka da Jos ba ka yi rantsuwa da ita ba ko ko kuma mutum ya yi rantsuwa da garin iyayensa in Kano ne in yayi haka yayi shirka shirka karama amma Allah yana zaben abin da ya so ya rantsuwa da shi kuma duk abin da Allah ya rantsuwa da shi yana nuna girman wannan abu mana Allah ya rantsuwa da shi ne saboda Allah ya girmama shi haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewa farkon waje da aka gine shi domin a rika waje ne da za a dinga tattaruwa don bautar Allah shine shine Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi Bakka lallabi bi Bakka ta mubarakan hakanan kuma yawan sunan waje ko yawan sunan abu yana nuna girman abu yanzu idan aka zo aka faɗi sunan shugaban ƙasa a gaban shi sai an sa fss oo menene duk sai an jera me ake so a nuna a so a nuna girmansa ne kenan wani bai kai wannan matsayin ba ko sa za a yi ta jera abubuwa ya sa mutane ma in ya ɗanyi kati duk siyasa shine abin nan si menene ceo e waye waye waye me yake nunawa tana bayanin girmansa ne da matsayinsa to ma'ana yawan sunayen garin makka ma'ana yana nuna girman wannan gari da abin da ya zama yana da girma ana ana yawaita mushi suna Allah ya kira ta ummul qura Allah ya kira shi albalad al amin an gane ko haka na Allah ya kira shi eh, alharam Allah yana kiranta da almasjidil haram garin makka gaba ɗayanta an gane ko da aka tana da sunaye da yawa to duk yana nuna falalan wannan gari kuma a doron ƙasa gaba ɗaya ba inda ya kai wannan waje ɗaukaka da falala duka doron ƙasa gaba ɗaya ba inda ya kai garin maka falala da daraja wannan kuma zaɓi ne na Allah yana zaɓen inda ya so duk yake wasu malamai sun yi saɓani cewa shi to za a ce madina ta fi maka la maka ta fi madina a falala gane ko amma a cikin abin da kasantuwar a ce madina a nan aka binne manzala sallallahu alaihi wasallam wannan kuma wani falala ne na madina gane ko amma dai falala ana maganan falala na gari lallai babu makawa cewa makka ta fi madina falala idan kawai aka duba akan abin da Allah ya rataya na samun lada a garin makka yafi na madina ko to wanda ya yi sallah a haram na makka yana da lada dubu ɗari wanda ya kuma a madina da lada dubu ɗaya kaga dubu ɗaya da dubu ɗari ba su zama ɗaya ba ko ba su zama ɗaya ba to wannan kaɗai kaga ya isa falala kuma a garin makka nan ne farkon inda aka fara gina domin bautar allah kafin ina kuma a nan ne aka saukar ma da manzala sallallahu alaihi wasallam farkon wahayi na alkur'ani a garin makka ko to waɗannan duka falaloli ne na maka wannan kuma ba wai an koda cewa madina ba ta da falala ba tana da nata falaloli yasa an kun duba ko wani karamin littafi da wani malami ya rubuta babu fadlil madina ko wa bayani eh, adabi sakani ha wa ziyarati ha littafi ne mai kyau sosai sunan shi babu fadlil madina babu falalar madina ita ma tana da falala amma dai bata kai maka ba قال yace wa تعالى ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ibja'alnal baita mathabatan lin wa amnan wattakhidhu min makami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud wa in qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal-yawmil akhir قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى أباب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ga wannan aya kadai in aka duba ta kunshi falaloli na garin makka in gane ko saboda nan ne aka gina domin bautar Allah maɗaukakin sarki da kuma addu'o'i da annabi Ibrahim yayi ga garin makka da ya ce ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce kuma ya zama haka din Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min haulihim saboda haka Allah ya sanya shi gari ne wanda yake amintacce Allah ya ce wa man dakhalahu kana aminan shine wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf saboda haka gari ne wanda yake amin amintacce gari ne wanda yake muke yana cikin aminci a cikin sa haka nan eh, Allah ya roƙi Allah ya azurta su da abubuwa masu yawa almuhim wannan kaɗan ne daga cikin falalolin garin makka قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتيك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه wannan hadithi na Jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma ce lokacin da aka gina Ka'aba ai lamma banat Quraysh ne Ka'aba lokacin da ma'ana Quraisha suka so sabunta ginin Ka'aba ngane ko wasu sun ce ruwan sama aka yi sai ya rushe mafi yawancin ginin ka'aba da haka sai ƙuraisha suka ce za su sake ginawa da haka suka gina shi to lokacin da ake gina ka'aba manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin ba aiko shi ba da shi da al'abbas baffansa sun je su ma sun sa hannu a cikin aikin da ake yi suna ɗaukar duwatsu wanda za a saka kaman fandishon da za a gina ka'aba ne to lokacin da suka je a cikin al'ada na laruba a wannan lokacin shine akan mutum yakan kwaye kwarjallarsa ya rataye a wuyansa saboda hakan ya mishi saukin daukan duwatsu kamar yadda yanzu kana da doguwar riga za ka yi aiki ai za ka tattare ta to sukan tattara kwarjallarsu amma an tattare har yakan bayyana al'auran mutum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-Abbas ya ce masa to ka ka daga lanka mana ma'ana ka rafe shi a wuyanka to da yayi hakan wani bangare na al'auransa ya bayyana sai ya fadi ya suma wannan kuma ba komai bane Allah madaukakin sarki yana so ya tsare annabin sa ne don bai kyautu ga annabin Allah a ga tsaraicin sa ba ko al'aurarsa sa ba da haka sai ya fadi ya suma yana faduwa a ƙasa da ya suma sai idanuwan shi suka kafe suka kalli sama sai yake ce ma Abbas ma'ana ina ne na ka bani na lullube jikina tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara yin wannan ba ma'ana sai suturce jikinsa amma dai shahid anan shine maganan ginin Ka'aba gane ko fashaddahu alaihi dan haka sai ya daure a jikinsa da shi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبره أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اكتسروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردهما على قوائد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قوائد إبراهيم wannan hadisin wanda wato abdullahi ibn muhammad ibn abubakar ya ba abdullahi dan umar labari daga aisha ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha radiyallahu anha yanzu ba kya ganin mutananki wannan kuma ba yana nufin su ba mutanansa bane gane ko wannan ya raba ta ne domin tana daga cikin mutanen makka ce baki ga mutanenki yayin da suka gina ka'aba sun takaita akan ma'ana ginshikin da annabi ibrahim ya gina ka'aba ma'ana ba su gina ta haka ba yanzu duk wanda ya kalli ka'aba ya yake kallanta ma'ana rawun take ko kuma kokona ce gida hudu ko to ba haka take ba asali gane ko asalinta tana nan haka da ta tafi haka sai ta je sai ta yi kwana haka sai ta kewayo amma za ku ga wani gini a nan da wanda ya kewayo din ba a gina shi ba ko shi annabi ibrahim da ya tashi gina ka'aba haka ya yi ta ya ja ginin ya yi tsayi da ya je can ba wai yanka shi ya haka ba sai ya je ya zagayo haka ya kwana da haka kamar yadda za ka ce eh, kamar yadda shantu yake ko inda za ka yanka bakin shi to haka ginin ka'aba yake bayan ya je ya kewayo haka ya yi kwana haka shi ne za ka ga wannan wajen da ba a gina ba ya yi wannan kwana to aslan annabi ibrahim da ya gina ta har zuwa sama haka ya gina ta da wannan shafin ba shafin yanzu ba to shine matsala sallallahu alaihi wasallam yake ce kin ga mutanen ki ba su gini ka'aba akan kawai na ibrahim ba amma dai ai tarihi ya nuna dalilin haka ko me dalilin haka dalilin haka cewa suka yi lokacin da za su sake ginin ka'aba suka ce to dukkansu su yi alkawari cewa tun da ɗakin allah ne za su gina to duk abin da ya zama kuɗi ne na haram ko na riba ko na wani mummuna abu ko na caca ba za a sa a cikin ɗakin ba tun da ginin allah za su yi to duka da suka tara dukiyarsu aka yi ta gini din wannan ya kawo wannan ya kawo sai suka karasa suka suka gina iyaka na suka kasa karasa sauran ma'ana kudin halal din ya kare duk sauran kudin da ya rage na maka sai dai na haram sai suka ce to bari su bar shi haka sai suka bar shi suka ce su ba za su karasa da kudin haram ba to shine dalilin ba a shigar da wannan wajen cikin ka'aba ba da haka shi yasa hukunci shine in ka kalli hoton ka'aba ka kalli wannan wajen wanda yake da fitilu a saman shi shi ake kira alhijir ko hijirul ismail da yake malaman tarihi na gaskiya suna kore ma wannan suna din me na hijirul ismail to ismail ɗakin shi ne na wajen to me za ake cewa hijirul ismail wasu sun cewa an binne annabi ismail ne a cikin wajen amma inda za a binne annabin allah a cikin inda kuma za a dinga bautar allah ne shi ne dai almuhim dalilin kiran shi hijiru ismail amma dai zance na gaskiya babu ismail a cikin wannan wajen tunda an sha ginin ka'aba ba ɗaya ba ba biyu ba ba a ga kabarin kuma allah ya haramta ma ƙasa cin jikin annabawa kaga da yana nan da an gani kuma ana tone akwai lokacin da lokacin eh, da abdullahi ibn zubair ya cire ka'abar gaba ɗaya mai yadda ita asalin ginin da take hajjaj ya zo ya rusa ce ai yayi haka ne don ya saba ma banu umayya wani daga cikin magabata kuma shugabanni da ya zo daga bayansa ya ce ma su imamu malik yana so ya sake mayar da ita yadda ibn zubair aikin da kaga annabin allah sallallahu alaihi wa sallam bi na da ita hakan ba to ta zauna a hakan shine maslaha domin shi ma ya faɗi illa a lokacin to ne yake ce mata yanzu ba ki ga mutanen ki lokacin da za su sake ginin Ka'aba sun takaita ba su kai kawa'idu Ibrahim ba Allah ya ce wa idh yarfa'u Ibrahimun qawaid amma lokacin da ake tonan Ka'aba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai da ya ga dutsunan suna na wasu dutsuna bakake waɗannan su ne asalin dutsunan da aka gina Ka'aba a kansu to amma da suka zo shi wannan wajen ba su ƙarasa shi ba sai ya zama kaman gida ne karo an bar wani a waje ba a shigar da sauran ba shi yasa hukuncin wannan wajen da ake gani duk wanda ya shiga wajen in yayi sallah daidai yake da yayi sallah a cikin Ka'aba duk wanda ya sallah a cikin wajen kaman ya shiga cikin Ka'aba ya sallah dan cikin Ka'aba ne ba a shigar da shi bane to amma yana da daidai da sallah a cikin Ka'aba an gane ko shi yasa zaka ga mutane suna cincirin kowa yana so ya shige kowa yana so ya ga ya shiga yayi sallah a wajen saboda duk wanda ya sallah a wajen kamar yayi sallah a cikin Ka'aba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mata sai ta ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ita yanda take mana tunda dai ga abin da ka faɗa sai ya ce a ai in ba dan mutanen ki ba su dade da shiga addinin musulunci ba yace da na mayar ma'ana yanzu inda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce zai mayar da ita yanda take za su ce to dama ya zo don ya canja komai da komai abin ma da muka same shi a haka yana so ya ya canja shi yasa mazalla sallallahu alaihi wasallam ya bashi to kamar yadda na faɗa Abdullah ibn Zubair ya gyara ya mayar da ita yanda take amma kuma hakan bai yiwu ba dan wani ya rusa wani ya zo ya ce zai sake mayarwa imamu malik yake ce masa zamanin malik ne yake cewa 'Ka kuma yadda ɗakin allah abin wasa kai ma yanzu in ka mayar wani zai zai sake rusa ya sake mayar da wani abu da haka haka za a yi ta yi gara a bar shi yanda yake tun daga ga annabin allah ya bar shi yanda yake to ba wani wanda zai zo ya yi ya zauna ya zo ka ce misali a ce yanzu kaman ba muna hukunci ya koma kaman eh, gidan ali bayan saudiya ba yanzu misali ka kwatanta cewa saudiya ta ce za ta mayar da shi kawai da ibrahim kana ganin zai yi ai duniya za ta musu cewa za ta ce ina ba zai yi ba kuma in suka matsa suka ce sai sun yi wasu kuma sai sun ce sai sun rusa yi to shine barin shi haka shine maslaha tunda dai har annabin Allah kawai shi a haka duk da yake yanzu ba wai kafirci bane zai sa a ji wani abu amma ina tabbatar ma da wata gwamnati kamar ta saudiya za ta ce za ta sake cika wannan ginin duk da yake ga abin da yake nuna haka din ne to sai an yi ta kai ruwa rana za a ce ai suna so su canja takin ka'aba kuma alhalin haka din ne asalin to wani lokacin idan ana ganin akwai akwai barna ana so kuma a gyara barnar amma abin da zai biyo bayan barnar ya fi barnar girma to sai a banta haka an gane wannan ka'ida ce da ya kamata a dinga daukanta hatta a cikin al'amuranmu na rayuwa yau da gobe wanda za su ce ma su fa sai an janja shugaba saboda shugaban nan ya lalace to amma ana tunanin me zai biyo bayan wannan shugaban ko canja shi shi yasa rashin aiki da wannan ka'idar ya jefa mutane da yawa cikin damuwa mun dan kauce layi kada amma dai saboda fa'ida ne ma'ana yanzu kamar siriya lokacin da aka ce sai an tafiyar da bashar yanzu menene makomar gari kaga da an haƙura da shi din an tafi ana ta neman mafita a wajen Allah da an samu amma yanzu barnar da aka yi ta fi barnar kafin a kawar da shi kuma bai kawo din ba kuma barnar ba ta kare ba abin da ake ganin za a gyara bai gyarun ba kuma barnar ta fi ta dama gara ma da ba a fara ba kuma shi ya faru a libya ko shi ya faru kuma a duk kasashen da ake gana ana samu wannan tashi tashe hankula saboda haka ka'ida ce ibnu ya yi magana kan wannan ka'ida tun lokacin da ka ga barna kana so ka gyara ta to ka duba cewa me zai biyo bayan gyaran wannan barna idan maslaha ce ba za ta biyo bayan gyaran barna shikenan bayan hangu sai a ce amma idan wata barna ce da tafi wannan za ta zo to barin ta shine fi. kamar misali wanda suka yi da'awar cewa Uthman baya adalci ko suka ce za su kashe shi kuma sun kashe shi amma me ya biyo bayan wannan tuntuno an kashe sahabbai sun fi dubu nawa akan wannan haka da sun haƙura da hukuncin Uthman din shikenan da ya fi musu to amma aka ce sai an kashe shi aka shiga har gida aka kashe shi dan a canja shugaba shi yasa wani lokacin zaka ga wani kila shugaba ne wasu su ji ba sa jin dadin sa ce to ai gara a mushi juyin mulki gara a tafiyar da shi me yake biyo bayan wannan ah, barna ce sun kamar yankin sudan ta kudu da arewa nan ba cewa suka yi sai a raba ba me biyo bayan raba barna ce shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a duk lokacin da wani al'amari ya taso mu ga cewa eh ko da ga barna akwai ta ana ganin ta a haƙura a barnar da take ƙarama ce gara akan a hau babbar barnar sai a ta wanda tafi sauki ya ce ai shi najeriya na gara a fasata. ta ah, an fasa me zai biyo baya ka san me zai biyo baya wani yana zaune a cikin yayoyi wajen mai shayi ya sha shayin shi shi aka fasa mashi ba ya ce ai kasar nan ma gara a fasa ta kawai kowa ya kama na shi kuma zai faɗi wannan maganar ba abin da ya dame shi la yulqi laha bala to yanzu inda za a fasa ba ba shayin ba ba zai ma san me ya kamata ya ci ba ma kuma an ga alamun haka ne. saboda haka ana baiwa Allah zabi in an ga akwai barna to shikenan a duba a ga barnar da ake so a kawar da ita wacce za ta biyo bayan ta karama ce ko babba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan mutanen ki ba su dade da musulunta ba da nayi haka amma akwai abin da nake hange kuma abin da yake hangen shi yazo ya faru a baya saboda haka an ga barna a dinga kallonta da kyau a karance ta an karance ta kaga za a iya abin nan ɗinta za a iya sanyan da za a yi ta'amuli da ita kamar yadda eh, wasu masu raunin fahimta suka suka yi magana akan abin da ya shafi karatun boko ko cewa akwai barna a ciki eh ko da akwai barna in ka ce yanzu a tafiyar da wannan gaba daya kana gani akwai maslaha a cikin rayuwar mutane babu to shine irin abin da ya faru yanzu yau ina maslahar ranan da eh, masu boko haram suke cewa za su kafa daular musu? ina daular take yanzu barnar da aka haifar ai tafi wadda da take na ai yanzu kai musulmi ba ka da yancin ma ka tashi kai magana a wani waje in ba da Allah ya kawo mana sauki ba ko saboda haka yana da kyau gaskiya idan aka sami irin waɗannan yanayi a dinga kallon abin da kyau a samu waɗanda suke masana ne masu tsoron Allah sun san yadda za su datar da mutane su ba su shawarwari an gane ko ah. ala shine shi abdullahi ibn umar kenan radiyallahu anhu yake cewa inda Aisha radiyallahu anha lallai hakika wannan abin da ta ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma haka din ne yake cewa yace ban ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai daina sumbatar ruknu al-yamani da kuma ajrul aswad shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta taba su amma bai taba waɗancan ɗin saboda waɗannan yana da tabbacin cewa sun shiga cikin ginin annabi ibrahim waɗancan kuma ba su shiga ba shi yasa bai taba waɗancan ɗin amma waɗannan zai riga sun shiga ciki shi yasa ba inda ake tabawa a jikin ka'aba in ba waje biyu da manzo Allah ya taba ba shine da rukunul yamani da kuma hajarul aswad kenan inda a ce an gina gaba daya sauran maki da zai taba su قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعان مرتفعان قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث أهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألسك بابه بالأرض معنى لفعلت حديثي ne kuma ɗaya ruwayar Aisha ta sake dai tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha take cewa shin wannan ginin wannan wannan katangar da aka yi daga cikin Ka'aba yake manzo Allah ya ce na'am cikin Ka'aba ne sai take cewa to me yasa ba a shigar da shi dakin Allah in dai haka ne me yasa ginin ba a haɗe shi gaba ɗaya ba sai ya ce ai su Quraishawa kenan mutanen ki su ce ta kasa da haka sun zo suna aikin sai kudin ya kare shi yasa sai ba su shigar da shi ba sai ta ce to me yasa aka sa kofar aka kai ta can sama mana kofar ka'aba kina? kina ashe kai kofar ka'aba ba wai yanzu bane dan kawai yanzu ya ce yanzu kuma saudiya ce ta daga kofar ko tun wancan lokacin ce to me yasa kofar aka kai ta can sama kaga yadda kofar ka'aba take yanzu kamar ni in na daga hannuna zai kai daidai bakin kofar ne inda ake taka to tana da tsayi sosai tace me yasa aka ka to aka kai kofar sama a ya kamata a ce in kofar waje ne a yi ta a ƙasa ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sun aikata haka ne a wannan lokacin saboda su shigar da wanda suke so ya shiga wanda kuma ba sa so ya shiga shi ba su bar shi ya shiga ba Kin gane ko ma'ana suna shigar da wanda suka so wanda ba su ga dawo ko ba zai shiga ba duk da yake daki ne da ya kamata a ce an bari kowa da kowa ya shiga to amma a yanzu a maslaha in ka bude ka'aba ka ce kowa ya shiga yanzu ɗan wannan wajen da ake cewa dan killace shi yana cikin ka'aba in kaga yadda ake fama da mutane ba a wajen shigansa to ta ce ita kofar ka'aba ne aka bude. a wani clip da aka yi ta nunawa ba ya kai wata biyu da ya wuce na wani mutum da ya tashi je kama kofar har haramin shi yana wajewa ko yana kokarin buɗe kofar zai shiga sai da ɗan sandan ma ya rasa tunkuɗe shi da ƙarfi aka kama shi to yanzu in ka ce a buɗe wannan ƙofar to mutane duk abin da ya kamata su yi ba za su yi ba domin akwai abin da yake na wajibi akwai abin da yake na kwaɗaitarwa ne ko to za a iya barin wajibi a koma abin da yake na nafila shiga ka yi sallah ɗakin ka'aba ba wajibi ba ne amma in ka zo yin tawabi na wajibi ba wajibi ne ka tsaya ka yi tawabin to wanda za a buɗe kofi na tabbatar muku masu tsawafin wajibin ma ba za su yi ba <laughs> ba za su yi ba ce ga kofar ɗakin Allah ba wanda zai tsaya ce shi shi ba zai shiga ba za ga yadda ake tura-tura a wajen to haka akwai abubuwan da suke na nafila ne na kwadaitarwa ne in mutum ya samu dama ya yi fabiha in bai samu ba shi kenan kamar hajar aswad yadda ake sa kai a association din nan in ka ga wasu mutane abin da suke sai abin ya baka mamaki wani kafin ya je wajen ba sai ya bubbuge mutane kamar mutum goma ko sha biyar da fada da zagi da waye haka zai to kana so ka yi abu na ibada a bara aikin hajji mu ko kuma wannan shekarar da ya wuce mun je sai na ga sun yi wani tsari shine za a yi layi da kowa zai zo ya sa kanshi amma fa layin da na tsaya na kalle shi daga wajen dutsen sai da ya zagayo ya sake dawowa daidai bakin dutsen ta nan layin ne wai wanda za su su shiga kuma ya yi kwana har guda biyu na ce to wannan ba gari na ita tawafi na ba ai tawafi ya fi lada akan sumbantar hajar aswad ko dan Allah ambatar abin da ya ambata shine tawafi wani wal yaqawwafu ko bil baitil saboda haka tawafi shi ya fi sumbatar dutse yayi tunda tawafi shine asalin ibada sumbatar dutse eh, nau'i ne na ibada amma ibada ba wacce take mai ƙarfi ba dan yanzu misali inda zaka je ka bar dawabi ka je ka sumbaci wannan dutsen kuma akwai dawabi a kanka to kai ne bi amma inda zaka yi dawabi baka sumbaci wannan dutsen ba ka gama ka tafi dawabin ka yayi to amma mutane ba sa fahimta haka to amma dai kwadayi ne na neman falala kila tunda akwai hadisai da suka nuna cewa lalle wannan dutse duk wanda ya sumbace shi zai mishi shaida ranar tashin alkiyama ko wanda ya taba shi ana zai Allah zai mishi baki da harshe ranar tashin alkiyama zai shaida ga mutane cewa wane ya taba ni wane ya sumbace to ta yi wannan kwadayin ya sa mutane suke kuma wuce iyaka gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai dalilin daga kofar da suka yi suna so su shigar da wanda suke so ne da wanda ba sa so tai wannan shine tunanin su a wancan lokaci to a yanzu ma kusan har yanzu zai zama haka ne tunda yanzu in ba shugaban wata kasa bane ba wani wanda ake zuwa bude mishi a shiga dakin ka ce haka kawai kai ka zo kana zuna lafiya a ce kai zo ka je ka shiga dakin Allah ai mutane ba su yadda ba ba ba wanda zai yadda yana gani a kira ka a ce ka je ka shiga dakin Allah zai bi ka shiga saboda haka wannan al'amari ne da ma'ana ba yin sallah a cikin ɗakin ka'aba ba wajibi ba ne gane ko yin nafila a ciki sunna ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi wanda ya samu ya shiga da wani dalili daga cikin dalilai wanda sai gode ma Allah a kai gane ko wanda kuma bai samu ba kenan sai ya hakuri sai ya hakuri ana samun wasu su shiga wasu kuma ba sa samun shiga musamman shugabannin ƙasa na musulmi ana so a girmama su akan shigar da su ko kuma waɗanda Allah ya ɗaukaka su da littafin sa kamar makaranta alƙur'ani in sun je kamar musabaka ta ƙasa haka ta ƙasa da ƙasa ana shigar da su wannan saboda girman littafin Allah da ake ganin cewa su wasu mutane ne da suka tsare littafin Allah har wannan kuma fadalar littafin Allah ne ya jawo musu wannan to wannan sai suka daga kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan mutanen ki ba su dade da rabuwa da dabi'u na jahiliya ba kuma ina tsoron kada zukatan su su koma suna kokwantan abin da nazo da shi dinnan ba yace da na shigar da wannan ginin ya zama cikin Ka'aba kuma da wannan kofar na rushe ginin ta na sassake ta dawo ta hade da ƙasa ma'ana sai kowa ya dinga shiga ke amma yanzu zaman kofar a saman shine maslaha yanzu da za a zo a sauke kofar na dawo da ita ƙasa ba akwai damuwa amma wanda yake jin karatu yanzu ba zai fahimta ba sai ya ji ya gane mai idansa in ka je wani zai tsaya a bakin kofar na sai ya fi awa uku ana jan shi ya matsa ba zai matsa ba wani sai da ƙarfi za a fizge قال حدثنا عبيد آه، عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه قومك بالكفر لنا لنا لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام فان قريشا استكسرت بناءه وجعلت له خلفا قال ابو معاويه حدثنا هشام خلفا يعني بابا kenan zai iya yiwa da ka'aban ba ta da kofa irin wannan kofar guda daya ma'ana kofofi ne guda biyu Za ka shiga ta can ka fita tana sai suka mai da ita kofa daya aka toshe kofar bayan kuma har yanzu in ka tsaya ka kalli gidan ka'aba da kyau in ka san shi in ka kalli daidai inda saitin kofar yake ka kalli ɗaya saitin sai ka ga alaman shata inda aka cire kofar ka ga shi dutsen ya bambanta da sauran shata inda aka cire kofar da kofa biyu ne ana shiga wani muke shiga ta nan sai ya fita ta can kaga ya fi sauki sai suka tushe wannan ta bayan kaga sai ta kofa ne za a shiga ke to kaga wannan duka dai wasu abubuwa ne da ginin ɗakin Allah ya bi wasu hanyoyi da yawa manzala sallallahu ya ce inda a ce ba su daɗe da shiga musulunci ba to ya ce da na rushe aikin ma gaba ɗaya mai da shi yanda ginin annabi ibrahim yake amma na ji tsoron yin hakan zai haifar da wani abu to kaga sai ya duba mene sai ya duba maslaha ko sai aka a tafi a haka a tafi a hakan ya fi sauki domin da ya rushe za su ce to wannan daman ya zo rushe addinin annabi ibrahim sai kuma su fita sai su bar addini قال حدثنا بيان ابن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جليل بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث أهل بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغ فبلغت به أساس إبراهيم a wannan hadisin shi ma na Aisha ne har ila yau cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan mutanen ki ba su dade da rabuwa da jahiliya ba da nayi umarni an rushe dakin gaba daya gaba dayan domin baya kan asasu Ibrahim sauran da aka cire yace kuma da na shigar da abin da aka cire cikin sa da ya koma ciki sannan kuma sai na sa kofar ta zama eh, sai na sa dakin ya zama dab da kasa yanzu sai an sa matattaka da ake hawa in kuna gani yanda ake shiga sai an sa wani tsani sai a taka a hawa ya ce to da na rushe shi ya koma dab da daidai da ƙasa mana yadda ba sai an hau ba ya ce kuma da zan sa mashi kofofi guda biyu daya a gabas ɗaya a yamma sannan sai na kai inda annabi ibrahim ya daura ginshikinsa duk sai na shigar da shi sai na shigar da shi to shine imam imamun bukhari ya yace fa ka labi hamala ibn az rabi yallahu anhu ma ala hadmi kaga dama bayani ya gabata cewa ibnu zubair ya rushe ka'aba ya mayar da ita haka to ta yi wannan hadisan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka sa ya rusaye shi kuma a lokacin da kyakkyawa ni yayi sahabi ne Abdullah ibn Zubair an gane shine kuma gwamna a maka lokacin ma'ana gwamna a maka wanda bai yi mubaya'a ga abin nan mulkin ah, abin nan Marwan ba an gane ko abdulmalik ba ibn marwan domin ya ce shi bai yadda waɗancan su zama kalibobi ba an yi dai ta samun sabani to ta yi shi abdullahi ibn zubair yana ganin to ai yanzu tun da da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dade da barin jahiliya ba to amma yanzu zamanin su ba yayi nisa kila ba jahiliya fahimta ta zo da haka sai ya rushe yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗan nan duk abin da ya faɗa haka yake to amma ibn zubair wannan abin da yayi kuma bai tabbata ba bai dade ba aka zo aka rusa ka'aba aka mayar da ita yanda take da kaga dai akwai sauran burbushin <laughs> jahiliya kenan ko da a ce ba jahiliya ta kafirci ba ana jahiliya ta kishi da kiyayya da sauransu qala yazid yazid yace wa shahidtu ibn zubair hina hadamahu ni na halarci lokacin da ibn zubair ya rushe ka'aba wa banahu kuma ya ƙara gina ta wa adkhala fihi min al kuma ya shiga cikin wannan hijir din ya shigar da shi ciki yace wa qad a asasa ibrahima ni naga wannan ginshikin na annabi ibrahim lokacin da aka ɓalle wannan hijir Ya yace na gani yace hijaratan wasu duwatsu ne ka asnimatil ibil yanda kaga tozara raƙumi haka duwatsun suke kan shi aka gina ka'aba qala jalil jalil yace fa qultu lahu aina mawdi'uhu sai nace ina ne wannan wajen qala sai yace ulika qur'an yanzu kuwa zan nuna ba. fa dakhaltu ma'ahu al-hijra yace sai da na shiga da shi hijir ɗin nan fa ashara ila makani sai ya nuni a wajen fa qala sai yace ha huna a daidai nan na ga wannan asasu ibrahim ɗin. qala jalil yace fa hazartu min al-hijri sittata abru'in aw nahwaha yace sai naga da na kwatanta sai naga hijil din nan ya kai kaman zira'i shida gane ko ah, shine kaman mita shida shine sittati adru'in kaman mita shida tsayin sa to wannan shine a takaice abin da ya shafi ginin Ka'aba da haka ginin Ka'aba ya bi stages masu yawa kuma bai tsaya a nan ba bayan su ma an ci gaba da gini dan da tsayin bai kai haka ba ko sanda annabi ibrahim ya gina ai ba da wani tsani da ya daura ya kai yayi tsayi sosai daidai tsayin sa ne ya gina an gane ko to zamani na tafiya a rushe a ƙara a rushe a ƙara a rushe a ƙara har dai aka yi wannan na na ƙarshe ina ganin shine eh, shine 1960s shine kusan na ƙarshe da aka yi da bayan shi ita kaba ba ƙara taba ta ba amma dai masallaci har yanzu ana taba shi ana rushe can a shigar da nan a rusa nan a shigar da nan a faɗaɗa a yi wannan wannan ba don komai ba ne kuma sai don wato sawwaka ma mutane a wancan zamanin wanda suke aikin haji ba su da yawa ko wanda ake ganin shine mafi yawan aikin hajin da aka yi shine aikin hajin da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane an ta su sun kai 124 124 to yanzu wannan mutane su ne mutanen Indonesia kawai ƙasa ɗaya cikin ƙasashen musulmi su ne za su suke zuwa kai fiye da haka ma suna zuwa dubu ɗari biyu ma to kana ganin in su kaɗai sun kai dubu ɗari biyu to haka na wasu ƙasashe a kai kamar misali miliyan biyu ka gaya mun miliyan biyu in ba a sauwaƙa musu an faɗaɗa musu da ya za su haka za a samu matsi za a samu damuwa shi yasa ko da kun ga wasu canje-canje wasu za su dinga tunanin ai ana cancanje addinin Allah ko a'a ana cire wani abu na ibada ana shigar da wani abu ba komai bane illa zarura ce take kawo haka shine kuma waccan ka'idar da muka faɗa ta farko dole wani lokacin a yi la'akari da ma'ana zarura ta mutane yanzu misali wajen da ake safa da marwa a da ko mu san da muke karanta ba mu dade ba waje ɗaya ne inda ake safa ake marwa ma'ana eh, wajen da ake safa da marwa haka amma daga baya bayan shekarun baya shi wajen da ake tafiya din a tafi a dawo din shi complete din shi aka mayar da shi wajen tafiya kawai aka gini wani wajen sabon dawowa wasu malamai suka ce wannan bai yi ba ai inda aka yi nan ne ya kamata a bari duk matsi duk tsanani kana ganin zai yi to duk inda kake sai ka samu sabani haka sai ka samu wanda zai cije ya tsaya ya ce sai an yi kaza wani ya ce a'a a duba sauki kuma sauki ake neman ma al'umma kai wasu ma daga baya an yi an yi an yi wanda ground din shi akwai inda zaka je kasan kai akwai kuma na sama saman ma har guda biyu yanzu saboda yawan mutane wani malamin shekarar bai aikin haji ba daga cikin malaman ce saboda shi da yadda yayi dawabi yayi sa'ayi a inda ba nan hajira ta taka ba dan bata taka sama ba wannan kowa da irin fahimtarsa amma daga baya kuma ya janye daga wannan fatawar da ya zo ya yi amma shekara ya ƙi aikin hajji ya ce kai shi dai hankalin shi bai kwanta ba ko to amma in ka duba za ka ga cewa wani lokacin bukata ce take kawo haka bukata ce take kawo haka saboda yawan mutane na karuwa da haka wasu sai su dinga kaman rashin tunanin cewa ai ana caccanjawa ne ko ana so a cancanta abubuwa aikin haji da sauransu ba haka bane ana duba maslaha na mutane kai kanka wani lokacin kadin faru wajen safa da marwa nan musamman in ya kai irin ranar goma ga watan nan ran da kowa yana safa da marwa ko kuma mafi yawanci suna yi in ka kalli wajen sai gaban ka ya faɗi dan ba za ka kamar ba za ka iya shiga ba kai ko da umara ma ta ramadan ma da ba aiki haji ba in ka kalli wajen sai ka ga gaban ka ya faɗi wani lokacin za ka dumfaro wajen ɗawafi wallahi dai gara ka je ka yi asaba don in ka kalli wajen sai ka ga ta ina za ka fara saboda mutane saboda haka wani lokacin maslaha kan sa a yi wannan canje-canje amma idan ya zama akwai wata barna da za ta biyo bayan wannan canjin wanda ta ce wannan canjin sai a haƙura da canjin in gane ko ah, babi na gaba wanda za mu tashi a kan shi shine babu fadlil harami babin falalar haram ya yi magana a falalar maka umuman garin maka gaba ɗayansa to banda garin maka da falalarsa shi iyakacin kansa haramun wanda shi ne boundaries wanda annabi ibrahim ya saka annabi ibrahim shi ya saka waɗannan iyakoki in gane ko kuma wannan yayi ne ba wai da tunaninsa ba da umarni ne na allah in gane ko allah ne ya umarce sa tare da jagorancin mala'ika jibril ya nuna masa shine kamar yadda muka karanta wacce ayan wa arina manasikana me ma'anar wa arina manasikana kuma ya Allah ka nuna mana wato ibadar wannan abin da zamu yi na ibada to malaika jibril sai da yazo ya nuna ma annabi ibrahim wannan shine kaza waje kaza shine kaza waje kaza shine abin da zaka yi kaza waje kaza shine zaka yi kaza duka annabi ibrahim ya kiyaye su hatta iyakokin harami annabi ibrahim shi ya iyakance da umarni na allah in gane ko saboda haka shi kanshi wannan iyaka na harami din yana da falalarsa in ka cire garin maka umuman garin maka umuman allah ya kamar muka allah ya ambace shi da sauransu to shi haramin kansa kuma an ce harami yana da kyau a fahimta ba masallaci kadai shine harami ba harami shine duka waɗannan iyakokin boundaries ne gane ko na duk inda zaka shigo maka ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa akwai wannan iyakan da aka saka to duk abin da ya shiga cikin wannan iyakan yana da wani abu na musamman wani kariya na musamman da Allah ya sa ba dan komai ba saboda fadalan wannan waje to shine abin da malam zai kawo babi na gaba babu fadlil haram babu fadalan harami subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين